Hakika komai ya farko tabbas zai yi ƙarshe in ba sarautar Allah ba. Sanin kan kowa ne inda ake ta kai kawo akan wannan biki na Adam A. Zango da Sofi. Haɗuwa ta jini daɗi ya wuce sukari. da wasu ma suke ganin yiwuwar wannan aure da kamar wuya wai gurguwa da auren nesa to idan mutane ba su manta ba a cikin alkur'ani mai girma allah subhanahu wata'ala yana cewa wa ma qadarallahu haqqa qadarihi inda shi ma malam bahaushe da irin fikirarsa yake cewa komai nisan jifa ƙasa zai faɗo kuma matar mutum idan kuna jin hausa sai ku ƙara sami. To yanzu dai ma iya cewa magana ƙare domin kuwa burin Adam Ezango da Sofi na mallakar junansu ya cika. Inda aka ɗaura musu aure yau Juma'a 26 ga watan 4 alif 2019. don haka yanzu maganar ɗaga auren ko kuma maganar fasa auren duka sun zama tarihi sai dai wannan aure na adam e zangon an ɗaura shi ne a cikin sirri domin ko sanar da ɗaurin auren ba a yi ba balle a yi gayyata domin kowa ya san cewa an ɗaga wannan biki zuwa bayan sallar idi karama to kwatsam sai muka ga har an ɗaura wannan aure sai dai har yanzu ba mu da masaniyar dalilin ɓoye wannan al'amari na farin ciki. To, ala kulle halin shi dai aure abin alkhairi ne kuma abin farin ciki ne. Don haka muna fata Allah ya sa albarka a cikin wannan aure, kuma Allah ya sa wannan aure ya zama har abada mutu raba takalmin kaza. Allah ya kauda duk wata fitina. kuma ya kawo zuri'a tsayyaba. Daga nan kundin shahara muna farin ciki da wannan lamari. Ku danna subscribe domin samun duk wani shahararren labari. Mun gode.